waye na aba lokacin da ka yi kaji an ce ya taho ko yi wannan ba haka da ya aka ce ba to amma na mamaki ko ya zai shagalin bikin eh, gama hidimar ƙasar su kullum da an shirme ne kullum da shashanci ba sai ga bawa ya ce zai fara ina da yawan hakan ne ta faru ba na yi sashen wata hakan na iya faruwa ne Allah ya sa lafiya. Amin. To amin. sakamakon kammala aikin hidima ƙasa da kai cikin nasara muna bisa irin da himma da da kai gudanar da karatun da aka kai wannan ƙasa wannan ya nuna biyayya kai don tabbatar da abin da mun ke san sa sakamakon haka na ce mace ni a wasu ina da mahaifinka kama sauka wani nauyi da Allah ya tura mana ka sai na yanzu power of us we don't quit. Now the house, a gida ah, sakamakon babu da wanda yake kula da kayan su shi ya kamata kwarai da gaske Allah ya tara ku Allah ya muku albarka eh Allah ya yi da na so a ɗauki maza a yi ke da gani da ma'in kan gasa. Wannan magana. wani abu ne da yake iya a cikin zuciya ta nake so in gabatar shi da wani kokon da ya yi da ina da wani da an kyauta ne. da shi a Thank you. sunna da shi to ta yanzu Allah ya kama lokaci ya yi kokarin ya tsaya to dai a taƙaice ga baban ulama ya bau yana nan da nan ga asalin kuma kuma duka su ne na su ɗaya ɗaya ne na don Buhari ko Ismail cikin su wane ne bai san cewa a sabakan mata wacce goma da goma da kuma cikin su sun san kishin wa haifin mu a gaskiya na da burin na gwagwado auren ka da sakina saboda haka yanzu kan ya kamata ka je ku je ku magana

abu ya gaba masa mutum da zai aura aiki ne zai ciwa yi a yana don wasu eh? yamin baki ka ji ka fita daga idanuna yanzu ita halima ba jikar aminu ya kawo ce na haɗa ku yanzu ka zuwa mu a waye ya fi jin daɗin zama to to abu ma zo ɗarbi tun ba nake wanki ba ka lura ka ci

wallahi ga ba san saki ban da su mai ba san ka ka ga wannan a hankali kar ka ce ka dauka da bashi ai gaskiya mutu ta fabara koyi ne idan babu abin da ba sani ba ka fara ai abin da ban babu kuma da wani kamar Ismail, dole ba ta yi don haka tsayayen insha Allah ina nan da zuriya ma. Shi ke nan sai ka zo ta ma. kai ma na kike da jima ina aiki ba ai wannan kin tsari kuma har ba su je ba shi ne ya kai That's the zo ki zauna Allah kai hakuri an sani aiki a cikin gida. aiki yanzu aikinki a gidan nan ya kare zahara yanzu lokaci ya yaki bani dama in sanar mu da mutanen gidan nan halin da muke ciki saboda kan mu asarar junanmu ya isma'il kamar wannan magana saboda za ta iya tada hankalin iyayenka don Allah ina ganin mu haƙuri wa junan mu kawai shi ya fi. Haƙuri? Ai a cikin littafin soya sam babu kalmar haƙuri. Ƙoshin zuciya shi ne jigo mafi girma. Matuƙar ina raye a duniya sai na ba mu zuciya ta abin ke so. Ismail ka san halin kakasar. masoya ya san kowa ba illa kansu ƙoshin zuciya shine babban burinsu zatinsu kuma alƙiblansu bayan wannan ban san komai ba makauniyar soyayya makauniyar soyayya ke nan bayan ismail allah ya tsare ka ya ismail ina son ka sannan ya ɗauke shi a kan amma ba a makanci ba ba zan taɓa manta da zuciyar iyayenka ba ba kuma zan manta karamci su gare ni ba someone can see it anything. cewa ka je ka samu kudai ne ta ku tabbatar da magana a wurin to ko ma ne ne ka bari ka dakata da shi ka tashi ka tafi ka je ka sami ta ku shirya magana duk da za ku yi akan batun auren na ga amma ban da rashin hankali irin naka hmm? ne za ka yin wata magana ka san ba ka ki wannan magana oh, hakuri za ka yi da kuɗi da ita. Kuma wannan magana Ubangiji Allah ya sa albarka a cikin ta. Abin da zai fara Allah ya sa wa ba wani ko ne ba da wani. Tashi. da na na tabbata kin cancanci zama irin mace da kowane mutum sun yi sha'awa da kasanciya matsayin matarsa la'alla abin da manyan muska shirya ya yi mahafaka a cikin zuciyarki sai na nuna wajena an samu haka sun haka sakina an mallake zuciya kawata miki soyayya ba soyayya da ke raya ciki da ruhi sakina yanzu kya auratattun cikin isma'il ba tare da ruhi ba ina amfanin da cikin da babu ruhi na fahimci halin da kake ciki amma ka yi tunani matsayin da bijirewa ka iya jefa ka ina son ka yi haƙuri insha Allah za ka sami ni mai haƙuri da halayyarka har lokacin da Allah zai yi maka abin da ke damun ka cikin zuciyarka haƙuri haƙuri sakina haƙuri kalma ce da na kasa fahimtarta na duba ta cikin kamis ɗin soyayya don neman ma'ananta amma ban ganta ba Ba ka ita sakina sakina ni zahara wata karama an ba mutum ba kana da bukata a waje ne. kwarai kuwa ina bukatar matukar da tallafi wadda dangi ke bayarwa da jininsu sakina an rati ni na aurenki rataye da ke kadai ka iya kunce ni Ismail, ban da bukatar ka kawai a kwance kuma haka ne sakiya kin san na bar duniyar ku a yanzu na cikin duniyar masoya a fannin ilimi mu san kowa ba illa kanmu sakina don allah ki agaje mu idan mun sako za mu tuna da ke الشيبة أو بتاع التسليم سكون ماذا من الكلام المسكين ماذا نعرف بدلين إن يكون هناك باكي أسمى لنا أورانك لإسماعيل da an yi maganar shi da aku da an maganarsa ba ta kama maganarsa da kenan

Allah Allah ya ba su government wane ne da wake a wajen a nan cikin yi mata kallo tana ta kuka ta girma sannan na tambaye ta ce ta me ne ne gida ne jin duniya shi da ni ba ta ke faɗa wallahi tabbata tana cikin wani hali cewa ne kawai take ba to yanzu saboda duba daga wannan yarinyar nan ba marayin ce ba ta da sai kuma amana ce a kai to wancan zaton ni yanzu ba zan shiga tashin hankali ba saboda ina gudun kar Allah ya tsaye da mu ranar alkiyama gaskiya tambaye mu me isa muka ga tana cikin damuwa ba mu tsananta mun bincika mun ji abin da ya ba ba mu kula ba ba mu yi tunanin mu gano me gida damu ta ba

kai haƙuri suna abin da kika furta mu idan mun ci gaba an ba ki furta shi haka soyayyar ka a zuciya za ta taɓa amma ba ka rika soyayyar mu a zuciyoyin mu ki taimaka mu har mu ci mu buri mu Allah da zama wani that up. sacrifice. ana da shi idan kin je sai ki koya masa cewar ina son ganin sa ga na kuka Allah so me abin kuka ka ba zawara hmm? kai ba ne tun da na yi gidan mai yarinya na kuka take kuka take to zuwa na da ba ta so ismail din mai ba ki so daga zancen yaron nan ismail eh? sakina shin ko wani kike so ne ba ismail amma hmm? in ban da hauka na sakina ne eh? da dalilin da ismail har da ba a ce ba a san ismail eh? to ta siya ta kawai ta yaran yanzu. Ya kuma. Ni ina ganin ba haka ya kamata ya ba. A yi wasu kina a hankali saboda karamar yarinya ce. Wani irin a hankali, don da za a mata a hankali. Ita ta gaba da ruko da gaba da ita. Ya? Ta yi ta rusa kuka, ta ta ci an kawo ki mutuwa. Da ke da gaba ina waye ko Ya? ki ta duka sakina to me zai hana ni ki haƙura a yi wannan abun da ismail saboda tunda iyayen abun da suke so kenan an san ta yaro kyau take ba ta kanku ki haƙura a yi da shi hmm? haka ne a amma ni isra'il din ne karba na kowa na da karba a ki haƙura a yi haka ni na tabbatar idan aka yi ba za ki nadama ba kuma insha Allah za ki ga alkai Thank you. yanzu Allah ya yi wannan tun da na zo ki ta kuka to in gaya maki sai ki ta kuka daga nan mai ta lari aure kuma ba za a ba ta ba dole sama'ila za a ba da ku tashi tafi ya ba wani irin wani ya ina karama za ta jura mu a kan wani dalili iya ku ba mu da sai an zuwa kar in ji ko da wasa kin yi mata wani mummunan lafazi a kanta gani to ka gode kuma yanzu za ki a barwa Allah ne kwasa Allah sa ba Thank you. Girgiz da idanki biyu biyu da ki haƙuri kin ji ki nuna kuka don Allah ki haƙuri ni ba na so in kina kuka Yana da kama idan, yana da kama a cikin da ke damu ke nuna da lafiya. Habiba, jumla ba abin kawai na tashi shawara don Allah da annabi domin mun gaskiya wannan ya tsara kudi ta kan iyaye na wallahi ma mu kudi irin shawaran da nake ba ta to ai shi ke ni zan tashi in kuma na kyauta Sakina. Ismail mana. Kin kina san shi kuma idan kika yi haka kin je ku tsuntsu biyu da dutse ɗaya ke. Kin faranta ma iyayen kirai kuma kin aure da kike so. Haka ne Hadiza. Amma ni ana rubar wanda shi ne sanzu na kewa Ismail. Shi ya cika buru duk da na san cewa ni za a san muradina. sai shi ne ga da zubar hawaye haka da yi ina zubar da hawaye ba don wani abu sai da tace inda na hudu baki da ce isma'il ba na so to ku nuna kuka ni ba na so kuka kin ji ya haƙuri da cikin farin ciki da murna da ƙarshe ganin cewar Allah ya kawo wani lokacin da gane ga ki kasancewar na daɗe ina zuwa ana samun ganin Allah cika mun burina hakika ba da mun so a cikin mun samu tun da mara riga mun samu kwanciyar juna da ke zan so a cikin mun wata shiga yin cikin maganganun can domin ni na riga na gama shiga kurin ke nake tsara yana da

不那个，干，这不就欺负咱们，是吧？ 我告诉你，让你爸去救。哪来？我我都不知道。我告诉你呀，我我诉你，我告诉你，就让你爸从门前去叫小胖先出来。我，我，我，我，我。 bani idan son masa a ɗin ممكن ينتشر حبك كده اسمعي اخر حاجه لينا والله يعقل يديك شيء والله والله كده بيجي يديك الحبه ذاك الحمد لله هتعرف تسمع؟ بحاجه shi mene ne gaskiyar lamarin na zama? kin san ina san ki san ba zan ki ba idan har kina so abin da kika furta mu idan mun ji gaba kan ki shi haka wallahi ka nemi ki abba wallahi kun ki abba wallahi ka ki ina sha sha ba in ma sai ka take ya kamata ka yi mana haka ko ya yi shi so kai haka a tutar banza kai ba da kuke da wannan magana to wallahi wallahi ne ba ka eh abu yan da wani ba ka da wani eh abu yan da wani ba ka da wani Nasıl? Nasıl? Yarar. Nasıl? Daga san da mahaifiyata ta haife ni zuwa yau. Sosai tas ba ta taɓa gaya min kusa ko kama da irin wannan kalmomin da suka fito daga ƙasar. Masu kai yanzu ta fajar. in ma zai zama abin da baba nake so ka bi ko kuma ba za ka bi ba ya rage na ina ina ina wallahi in dai ina faɗa a wannan auren da maza a yi ba zai zai zo a wuce shi na iya fi kanwarta yawa wallahi wallahi tun da abin siya ne wallahi wallahi sai dai zai auri sakina kanwarta Allah ga ko zai kai abin da baba nake ko kuma ka ƙi ni ba ni ba kai abada saboda kai na aya za su sauka abin da na haifa bar wanda ya abin da yau ba ba za a yi ta ba. rayuwa tayi wahala ba ta ce ta haɗa kuma kaga suna samun farin ciki da junansu ne ne ka zama tsirkar su ƙarami abu ni wallahi da ni ne kyama zan fi son ka sakin da ke da na yi magana da na bin da zuwa ta a kan kai ba na kata ni kuma ji yake kamar ba ni sa ba kai na son ba 哦，你说。 gani ba zai sa abin da za ka ne a sai ga mutum kuna tare da shi kuna amma kuna barin gudu da tare da ah, abu gaskiya kai aboki na kwanan duk gidan da babu wanda ke illa abubuwan da kaga ana yi ana yi ne saboda sanin darajar iya ita kanta ba tana yi ne saboda ba ta son ba amma da abin da ta tana yi ne don ta ƙara ƙarfafa abokantaka wato zumunci da kwarin tsakanin zira wasan kamar yadda kake faɗa kullum cewa ba ta irin soyayya da take tsakanin da na san sun kuna kanana ku ji soyayya to amma idan ka kuma ni dan kana ita kanta zara wato tana wani abu da kan darajar iyaye shi ita ta takura kanta ta haƙura da kai के लिए बिठाना tukan yi wani waje sa ita kanta zara wato tana wani abu da saboda ana darajar iyaye ita ta takura kanta ta haƙura da kai kai ne zai hana बैठे हैं ना ना दीजिए ka samu baba ita ma a rike ta gafara eh. ka ce a kanan ko a mai mu da kai jiya ya sa da ci gaba kuma kowa wannan kai an ba zama ya shafi kuma ya wuce alhamdulillah a duk gaba ɗaya za mu zuba yanzu ya za a yi sai a yi ta haƙuri a je ji ala ba yanzu ba ni da ba ai ba zan ga wani cikin ba duk ka ta kuma dodo ne ba ba ba ba to wadanda ni ko yawa to wadanda yanzu ka sani ko Allah ga na ga aurenka na kai da sakina yaya komai Allah maka albarka to ni in gaya maka ba nufi na wani cutar da ku bane ka gane ya zama na idan kuka yi auren nan kaga kun kun haɗu an ɗaura muku dankon zumunci tsakanin ku da ɗan uwanku ko saboda akasarin 'ya'yan yanzu gaskiya ba sa wannan auratayya ta zumunci da ne a zumunci wannan auren shi ke hada zumunci har har har bayan a gani to Allah ya maka albarka babban ango karamin ɗan dare ka ganka kuma ba Awo, to ba da Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka, kai ai yau kam na ga Zara, wannan abin da yi, shi ne ga ki haƙuri duk da an san da tarbiyya da biyayya ga da haƙuri ma ina ganin da in da in ina tare da mutumin da baya ima in ba ni da mijina buhari ba mu taɓa yin soyayya ba kwata-kwata kaka ce ta haɗa auren amma yanzu babu abin da yake shiga tsakanin da shi zara ki ci gaba da yin addu'a sai da Allah ya zaba miki wanda ya fi alheri ma akan Assalamu nasiha tsakanin da kai a madaina na mahaifinka sai shawara shawarar da zan ba ta shi ne da inda za ka yi

ina mai tabbatar miki da cewa har abada soyayyar da ke tsakanina da ke ba za ki taɓa yi miki ba a yanzu zan yi tafiya wacce ban san ranar dawowa ta ba domin zama da ke a gida ɗaya gare ni zai wahalar da rayuwata zahara rayuwa za ta yi wahala matuƙar kullum ido zai gani alhali zuciya ba ta ikon samun gamsuwa daga soyayya

haka zalika rabuwa da kai da rashin ganinka a kullum wahalar da rayuwa ta ce ina so ka sani samun sa'idar zuciya shine ido ya ci gaba da inkayarka a kullum safiya ko da ko baki ba shi da ikon ce ma a ƙarshe na san cewa na aikata wa zuciyarka ba daidai ba to amma na yi farin ciki da yadda kwakwalwarka ta fahimce ni daga mai ƙaunarka har abu da zahara Father. sun ce yana ta makarkata ne irin na zazzabi lokacin da suka shigo cikin gari sai suka zo shi nan domin a cikinsu akwai mutumin da yake karɓar magani a nan cikin ugun Allah ina duba sai na ga ashe Ismail abba kaka da mu mun daɗe na tare da Ismail insha Allah za yi bakin ƙoƙari cikin ikon Allah zai samu lafiya zai da muke da ku ku ci gaba da addu'a in Allah ya so ba wani matsala fara an yi magana na jikin shirin da ke kuma ba shirin ko ba sa samun aura ko kuma kina da wani tunanin da na gaba ana jinkirtawa kyautata mata saboda na lura da ita cewa tana cikin damuwa haka to Allah ta kawo mana mafi alheri abin da za a ce zai amma nasiha ki haƙuri ko ne ya girma cikin zuciya ki ke da wani haƙuri ya zama shi ne limamin ki na rayuwa. Kare kowa kawowa. Allah ya albarka. لا

gane ni babu hayala ta fara malam kamar da Allah zaɓi da kitabun ma da tarla can kan yasa ko ka bi kana wani wani wani mani ya ji mani Ismail ne baka gane ni ba? Ni kuma da Allah ka yi shiga wani. Kuma da Allah ce hankali ya gashi. Zai wanda a ci ne wajen makani. Duk ne ya tashi mana. Tubar na

ba dan ina tausayinta ba da yau sai na tona maka asiri a gaban mutane